الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم من أمثال العرب daga cikin karin magana na larabawa kabalar tun tumla'ul kana'i kabalar rimal kafin harbi tumla'ul kana'i ake cika jakan kibiya kafin harbi ne ake cika jakan kibiya ko ba gaba ya zama to jakan kibiya mai cika da da ainihin kibau ba kace za ka yi harbi sai ga kibiyoyin sun kare idan kibiyoyin sun kare kuma to ya za ka yi kenan to dole sai ka cika cikin kibiya sa'an nan ka fara harbi idza qultahu liman yuridu bina albayt masalan idan ka faɗe shi ga wanda yake so ya gina gida an yi tawafar ladai ma kafin dukiya ya cika gare shi yana so ya gina gida kafin dukiya ya gama cika zuwa gare shi suka ce masa ƙabalar rima tumla ulkana'i an gane ku kafin harbi ne ana ake cika ainihin jakan kibiya hmm. nan an ta tarko alal ma'i kai kana zane kan ruwa <clears throat> liman ya lishu fi في layin kinin hasul min mu على غاية idan ka faɗe shi ga mutumin da yake nacewa kan sha'ani wanda baya yiwuwa ya cimma ainihin burinsa yana nacewa kan abin da baya yiwuwa ya cimma burinsa sai ka ba shi amsa da wannan cewa an tattar kuma alama kana nan kana ta zane a kan ruwa al'ijaba ijaba eh. bi subbihat hal man yuridu bina al-bayt eh, qabla i'da' al-ma'i law wato an kamanta halin wanda yake so ya gina gida kafin ya tanaji dukiya na gina gidan bi halin man yuridu al-qital wa laysa fi kinanatihi istihab da halin wanda yake so ya yi yaƙi alhali a cikin jakan kibiyoyinsa babu kibiya ba kibiya a ciki kaga bai shirin yaƙi ba kenan ko jami'a me ne Jami? me wajen bai din a wajen isti'ara ana kiran shi Jami. a wajen tashbihi ana kiran shi wajen bai. to ne menene jami'a din أن كل منهما يتعجل الأمر قبل أن يعد له قدته. شيء وأنا لي قوة لي لك تكنزو ينا كجوت الأمر kafin ya tanaji wato kafin ya tanaji abin tanaji an gane aiki wannan shi ne abin da ya haɗa su kowanne daga cikinsu yana gaggauta al'amari kafin ya tanaji abin tanaji din ثم استعير التركيب الدال على حال المشبه sannan sai aka yi aron tarkibi mai nuni akan halin mushabbau mushabbau bi ala sabilil isti'ara at-tamthiliyya akan hanya na isti'ara at-tamthiliyya wal qarina haliyya qarina shine halin magana idan muka duba halin magana ta nan zamu gane inda aka dosa cewa maganan ba yana nan kan hakika bane kan majaz ne eh, shubbihat halu man yulihu fi wusuli ala amrin mustahil wato an kamanta halin wanda yake nacewa yana so ya cimma al'amarin da ba zai yiwu ba wanda yake cewa yana so ya cimma al'amarin da ba zai yi ba shine bi halin man kuma alal ma da halin wanda yake zane akan ruwa bi jami'i anna kullum minhum ma ya'malu amalan ghayr muflih wato da wajen shafai wato jami na cewa kowanne daga cikin su yana aikata aikin da ba shi da ya'ya bai da amfani kowanne yana aikata aikin da bai da wani amfani ba za a cimma buri ba duka ثم استعيد التركيب الدال على المشبه sannan sai aka ari tarkibi mai nuni akan mushabbawi tarkibin da yake nuni akan mushabbawi sai aka are shi da mushabba ga mushabba ala sabirin isti'ara tamsiliya akan hanya na isti'ara tamsiliya wal qarina haliya qarina din shine halin magana shi mu gane tunda in aka ce ta tarkumu alal ma din nan kaga asalin shi mushabbawi ne wannan amma sai aka are shi ya tsaya matsayin kawai na mushabbahu an gani kai kana zane a kan ruwa Kai ka san zane a kan ruwa abu ne wanda ba zai yiwu ba ko kaga